Major lesson of the last two years that we have to be more self-reliant. Tsokacin da mataimakin shugaban ƙasan Ghana Dr. Mahmud Bawumia ya gabatar kenan wasu sa'o'i bayan asusun ba da lamunin ƙasa da ƙasa ta IMF ta kammala tattaunawa da gwamnatin ƙasar bisa matakin shawo kan matsalan tattalin arzikin ƙasar Ghana inda yake cewa babban darasi da muka ɗauka cikin shekaru biyu ɗin nan shine ya kamata mu yi dogaro da kai don saboda kada mu tsunduma cikin wani matsala makamancin haka kuma. Jami'an asusun IMF karkashin jami'an jagorancin kalo Sidralovic sun iso Ghana a ranar shida ga wannan wata a inda suka tattauna da masu ruwa da sake bisa harkan tattalin arzikin kasar ciki har da mataimakin shugaban kasa Dr. mahmud Bawumia da ministan tattalin arzikin kasar Ken ufuri Ata da gwamnan babban bankin kasar Dr. Enes Addison tare da kwamitin tattalin arziki da ya kunshi jam'iyyun siyasun kasar wato NDC da MPP a majalisar dattawan kasar asusun IMF din nan bayan ta kammala warta da masu ruwa da saken ta bayyana cewa a shirye take ta tallafa wa Ghana yayin da kasar sun duma cikin wannan mawuyacin hali na raunin tattalin arziki. kusa dai na daga cikin muhimman bayanan da IMF din nan ta tattaro su ne. Mamayar da Rasha ke ci gaba da Ukraine na tasiri sosai bisa kokarin da Ghana ke yi na shawo kan matsalan tattalin arziki da take fuskanta. sukan da ake bin Ghana sun karu sosai sakamakon barkewar COVID-19. Sai dai ko asusun ta kuma ce ta tattara duk wasu bayanan da take bukata domin gano taimakon da Ghana ta cancanta da ta samu gunta. To koya masana tattalin arziki a kasar suka ji da wannan rahoto na IMF Mr. Joe Jackson masanin tattalin arziki ne a nan kasar Ghana ya ce matakin IMF ɗin nan shine mafi a ala. sabida halin da Ghana ke ciki sai da taimako. I think it was a measured statement. To sai dai masana bisa tattalin arziki a nan kasar Ghana na hasashen cewar Ghana za ta samu tallafin IMF daga kwatan badi amma kuwa kuɗaɗen ƙasashen waje da Ghana ta adana a gidauniyar ta da ke babban bankin ƙasar, ba zai iya tsallake wannan shekarar shekara zuwa shekarar 2023 ba to ko me ya kamata gwamnati ta yi Dr. Najib Ibn Hassan masanin tattalin arziki kana lecturer a jami'an Christ the King University ya ce kamata da gwamnati ta soke bakin aljihu kafin tallafin ya iso a involve stakeholders an kawo dukan wayanda suke cikin kasan wanda suka mata ya so a zamna ya so a duba hanyoyin da za a samu ministers MP su shiga wani kasa kudin biyan su try su rage ya so in suka rage ya zo kasa to lokacin da kowa zai fanci attacking revenue hannu in samu kudi. To koya al'umma wannan kasa suka ji da wannan mataki na IMF. Dole ne mu nemi taimako wurin su don dama ai sun taba taimaka muna. Shi muna ganin mun mun kama ƙasa muka janye yanzu kuma mun ƙare muna ganin muna rarrafe dole mu koma. Na Mustapha yanda dai watakila hasashe ya nuna cewa in an sako IMF a iya samun bakin zare. Dan yanzu ba ce ma an ce ba gane tarihi ce ta karkace wanda bai yarda da haka ba me shi bai watakila ba kone cikin ƙasa. To sai dai ba wannan ne karin farko da gwamnatin Ghana ta tunkari asusun ba da lamunin ƙasa da kasa ta IMF ba ta fara tun shekarar dubu da tara da da inda ta samu tallafin da ya kai biliyan ɗaya da digo shida kuma wannan ne karo na biyar Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana.